Al'amarin dai ya faru ne a Jimeta fadan mulkin jihar Adamawa inda ake zargin cewar wasu sojoji ne suka fito daga barikin su da manya-manyan makaman yaki suka kawo hari babban headquarter 'yan sandan jihar Adamawa inda suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi. Daga bisani dai al'amarin ya yi sanadiyar kashe ɗan sanda guda kuma kashe sojoji guda biyu sakamakon wannan artabun. Wasu daga cikin mazauna anguwar lamarin ya faru sun shaida mana yadda lamarin ya rikita su da ƙaran bindiga suka ce daga lokacin da suka wayi gari zuwa yanzu ba su rintsa ba sakamakon faduwar gaba. Sunana Shamsuddin Bello mazauni a cikin garin Jimeta fadan jihar Adamawa. A gaskiya a jiya mun kwana cikin fargaba da kuma tashin hankali sakamakon irin abin da muka jina ba mu taba jin samu a fadan jiha ba. Mun kwana cikin tashin hankali da misalin karfe goma sha ɗaya da mintuna goma sha na kwance a cikin gida na ji harbin bindiga kuma irin harbin bindigan da ban taba jin sa ma tana kara sosai ni tun da na bude ido na misalin karfe goma sha da minti ashirin da ban sace koma bacci ba ban rintsa ba har da asuba suna na Musa Ahmadu ina zama a Karewa jiya daga misalin irin sha ɗaya da rabi zuwa har kusan sha biyu wallahi mun gagara bacci saboda wani karan bindiga da bamu taba jin irin shi ba shine tun zamanin Boko Haram rabuwan mu da mu ji irin wannan karan bindigan saboda mu mazauna gefen mubin nan ne to dama a baya can mun san irin wannan kararrakin to da muka ji wannan karan mun tashi cikin fargaba kawai honorable Abbas Usman gaskiya jiya nan mun kwana ɗarɗar saboda irin ah, harbe-harben nan da muka yi ta ji mm. abun ya ba mutane jin tsoro sosai matuka don jiyan nan misalin sha da rabi zuwa sha biyu hakan nan hmm. ba wanda ya bacci gaskiya. To da shike al'amarin ana zargin cewar rundunar sojojin Najeriya da suke jihar Adamawa su ne suka kawo wa rundunar 'yan sandan jihar Adamawan hari lamarin da ya sanya na yi kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan amma hakata bata cimma ruwa ba kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje na buga masa waya bai ɗauka ba na ko aike masa sakon karta kwana shiru kake ji na ma je headquarter da kai kaina amma ban samu haduwa da su ba aka ce sun shiga mitin na gaggawa daga nan kuwa na nufi barikin sojojin jihar Adamawan nan ma kazalika na je ofishin burgiyar kwamandan sojojin jihar Adamawan shi ma na tadda suna mitin na gaggawa na ko aike masa sakon karta kwana inda na yi zamar minti arba'in da biyar shiru kake ji ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton haƙata dai bata cimma ruwa ba domin jin ta bakin dukkanin bangarorin biyu lado salisu garba muryar amurka daga adamawa A Najeriya